ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah muke roƙonsa da sunayensa kyawawa da sifofinsa mafi ɗaukata muna tawassuli da wannan ibada da muke gabatarwa ya Allah ka yaye mana baƙin cikin duniya da na lahira ka kare mu ka kare zuri'anmu daga fitintinu da suka bayyana da waɗanda suke boye ya Allah ka mu da ikhlasi fil qawli wal amal ka sanya wannan aiki fi mizan hasanatina yawma nalqaka fi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim a yau hudu ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijiran fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wadda ta yi daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2023 bayan haihuwar annabi isa alaihi wa ala jami'il anbiya'i afdalu salati wa atammu taslim a ci gaba da mu na alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka kuma a wannan masallaci masjidu abi hurairata radiyallahu anhu wa arda da ke nan kabala kwastin kaduna muna nan cikin suratun nisa'i za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da ɗaya ko da biyu da uku na yalla بسم الله الرحمن الرحيم أنت أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك فعفوا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا alaƙar wannan ayar da ayoyin da suka gabata ayoyin da suka gabata sun mana bayani akan irin yadda yahudawa suka saba da faɗin kasun da dace ba sannan suka ɗabi'antu a kan kafirce da kafircewa annabawa su sai wanda suka zaɓa cikin annabawa suke imani da su to ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da sako ya ce musu shi daga allah ne allah ya aiko shi sun yi ƙoƙarin duk gwaje-gwajen da za su yi jarabawan da za su yi masa sun masa sun tabbatar cewa annabin Allah ne amma ba su son su yi imani da shi ba kuma su so su bayyana wa al'umma cewa lallai wannan shine annabin ƙarshen zamani wanda dukkan littattafai da suka gabata sun yi bayani a kansa kamar yadda alkur'ani ya bayyana mana ba su son su ce shi ne sai suka dunga bijirowa da abubuwa na ta'annuci na rashin kunya na neman kore domin su kore annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi yasalu ka ahlul kitabi an tunazzila da kitaban kitabin minas sama ahlul kitab yahudu kenan da nasara Yahudi da nasara suna tambayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa ya saukar musu da littafi minas sama'i daga sama wannan roƙonsu da suke yi a nan ba roƙo ba ne na mutuntawa roƙo na darajantawa ko roƙo na mai neman fahimta ba wannan ba ne a'a roƙo ne ko tambaya ce ta izgini da ta'annuti saboda sun san cewa shi kansa annabi Musa alaihi salam ahkam sun zo akwai ahkam da suka zo masa daki daki munajjama musamman kamar mafi yawan hukunce-hukuncen da suka zo a cikin attaura ba jumlatan wahida suka zo masa ba a dunkule amma duk da haka suke wannan tambaya da suka wannan tambaya na ƙuri. sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kwantar da zuciyan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa faqad sa'alu Musa akbar min zalik karka damu karka daga hankalinka wato idan yahudawa suna tambayan ka irin wannan tambayan ya annabin mu to kada hankalin ka ya tashi faqad sa'alu Musa akbar min zalik hakika sun tambaye annabi Musa abin da ya fi wannan ma girma wani irin tambaya suka yi annabi musa na kuri shi ne suka ce arina allah jaharatan wai annabi musa ya nuna musu allah ƙaro-ƙaro su gan shi faƙaru arina allah jahara fa afazat humu sa'iqa kakinan tsawa ta kama su duk suka faɗi suka sure ijina sai Allah ya yafe musu. wato wannan an an mana labarin ne istifar a takaice domin labarin ya riga ya wuce a cikin suratul bakara a inda aka yi bayani filla-filla faƙaru arina allaha jihara fa aka da tumur fa’iƙatu bi zulmihim tsawa ya kama su ya faɗa musu bi zulmihim da zalincinsu kuma tafa su bayan an gama wannan an yafe musu sai suka sake rika ne rikon ɗan mariki wato gunki abin bauta min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji karara da ke tabbatar da cewa wanda shi kadai ne a zatinsa shi kadai ne a sifofinsa shi kadai ne a dukkan ayyukansa amma su karki dan mariki abin bauta fa'afauna an zalik ya ce sai muka yafe musu haka muka yafe musu an a kan wannan abu da suka aikata muka yi musu rangwani. wa na Musa sulqanan mubina muka ba annabi Musa alaihi salam hujjoji bayyanannu qarara sun gansu da idanuwansu amma duk da haka bai sa sun imani ba tambayan da ahlul kitabi suka yi wa annabi Musa alaihi salam suka ce arina Allah jahra wannan arina Allah jahratan kalman jahratan zai iya zama mansub da me arina wato ka nuna mana Allah ɓaro-ɓaro? mu gan shi gani na ido kuru-kuru ido na ganin ido shi ne ma'anan arina Allah jahra ya zama mansubin ne da filin arina sannan zai iya zama muta'addiq ne da ƙaun. zai zama muta'addiq bil ƙaun. kamar sun ce ne wa qalu jahratan don a kawara maka mawqifin ka da irin mulin magana kamar Allah na ce ne wa qalu jahratan suka faɗi magana ƙoro ƙarara ba kunya ba sa ba. sai zama jahratan nan muta'alliq bi dalil alqawl duk wanda ka fassara da shi yi. in ka haɗa gaba ɗaya ma'anan ya fi ba da ma'ana domin duk lokacin da aka samu a cikin tafsiri aya tana ɗaukan fiskoki sama da ɗaya sai zama ɗaukan da kake yi ko ma'ana da kake ɗauka ba cin karo da juna to abin da aka so a wajen malaman tafsiri shine a fassara ayan da wa'annan fiskokin gaba daya a matsayin su ne ma'anarsa don haka nan sai mu ce qalu sai suka ce faqad sa'alu Musa akbara min zalika haqiqa sun tambaye annabi Musa akbar min zalika abin da yafi tambayan da suka yi mata ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qalu sai suka ce jahratan qaro ba shakka arina Allah jahra ka nuna mana Allah kurukuru mana ganin sa gaba da gaba wannan duk dabi'an Yahudawa ne wannan ya faru ne lokacin da Annabi Musa Allah ya umarci shi sun ya masa alkawarin cewa ya zo miƙat a kuri saina domin ya karbi sako na manzanci na littafi da za a bashi wai duk da haka yahudawa duk abin da suka gani duk da abin da suka gani na mu'jiza na sandan annabi Musa alaihi salam wanda ya haɗi macizan sahara mana masu tsafin fir'auna wanda masu tsafin su biyan da suka amfana suna ganin wannan kai ne suka ce wannan wallahi ba matsafi ba ne suka ce amanna da rabbi ne musa wa harun a wata ayan amanna da rabbi Haru. ko biyu rabbi eh, qalu amanna da rabbi alamin rabbi musa wa harun fir'auna ya tsoratar da su ya nuna cewa zai halakar da su in ba su dawo sun bi abin da yake kai ba suka ce lan nu'siraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana wallahi ba za mu taba fifita ka akan abin da ya bayyana mana ya zo mana ƙoro-ƙoro na gaskiya na hujjoji ƙarara na mu'jiza muka gan a fili ba za mu taɓa barin su mu zaɓe ka don son duniya ko don son zuciya ba amma su banu isra'ila waɗanda waɗannan ayoyin suka faru domin su aka kuma tseratar da su a ruwa suna ganin yadda annabi musa ya daki ruwa da sandansa ya dare bayan tsallakawarsu annabi musa ya sake daki duwatsu dutse da sandansa dutsen nan ya kokko da idanuwan ruwa goma sha biyu bisa adadin mutanen eh, banu isra'ila ƙabilunsu suna ganin wannan gaban suna ganin allah ya saukar musu da mannu wasalwa su ci su sha kayan daɗi duk wannan suna gani ƙoro-ƙoro a ƙoro-ƙoro suna ganin su a matsayin mu'ujiza. amma su bai amfani da su ko da annabi musa ya kama su saƙo su ce wai kullum sai ka dinga tafiya kai kaɗai me zai samu ba za ka ɗauke mu mu je mu ji maganan allah nan ba mu san cewa eh na kai allah ke maka wahayi kaga tun daga nan tambayan da suka fara yi na izgili da wulatanci da annabi Musa alaihi salam ba su ma yadda da wahayin da ake masa annabi Musa ya ce to shikenan wannan mai sauƙi ne Shi ne khtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina annabi Musa ya zaɓi mutane saba'in. kun jima ma ya zaɓa wato zaɓi ake na musamman mutane saba'in nan an zaɓe su ne gwargwadon wa'annan ƙabilu goma sha biyu ko ko dangi goma sha biyu ne aka dubi mutane masu hankali a ciki masu natsuwa da masu dattako su saba'in aka tafi da su an ce kuri sai na annabi musa ya ce to nan za ku tsaya ni ɗan zan ɗan matsa gaba in gana da ubangiji na suna wajen suna jin sautin annabi Musa kuma suna jin sautin Ubangiji yana magana da annabi Musa. Annabi Musa ya gama ya juye dawo suka ce mu mun kasa gane maka. ya za a yi ka magana da Allah kai baka bari mun gan shi ko mu masa magana ko mu tambaye shi ba. Shi ne faqalu arina Allah jahara wannan ubangijin naka ba mu yadda ba ko dai aljani ke magana da kai ka nuna mana Allah mu kai shi kuru-kuru mu tabbatar cewa lallai Allah ne ke magana da kai mutane da suka gaya wanda suke fata kama in an yi magana an taɓa su mu mutanen annabi musa ne mu masoyan annabi musa ne to annabi musa suka ma wannan to don sun cewa annabi muhammad idan kai annabin gaske ne annabin gaskiya ne to ka sauka mana da qur'ani mu ga littafi kawai da saukowa daga sama ba tare da ka faɗa mana ba kawai ya sauko ya zo gaban ka ya ce ka ɗauka ka nuna mana in ji sai annabi wannan ba wani abu ne da sun tambaye shi wani da aka sai Allah ke tunatar da shi don ya samu nutsuwa sallallahu alaihi wasallam kada ransa ya ɓaci nan take da suka yi wannan tambayar na ta'annuci wa aka zartu musa'ifa shi ne wannan tsawar ta kama na girgiza su nan da suka faɗi suka mutu gaba ɗayansu annabi musa alaihi salam ya dawo wajen ubangijinsa a taro kansa yana ɗaga hannu ya kafa sa ƙasa yana nuna damuwarsa idan ya koma wajen banu isra'ila banu isra'ila ba za su yarda cewa ne wa'annan mutanen sun yi wa Allah ta'annuci ne Allah ya kashe su ba za su yarda ba za su ci dama wayoyi musu ya zaɓi zaɓaɓɓu manyan mutane daga cikin su ya je ya kashe su ka gani sai su farwa annabi musa alaihi salam za ka yi da ɗaga hannu yana roƙon ubangijinsa a kan ya rayar da waɗannan mutanen ya dawo da su cikin rayuwa sannan aka sake ta yadda su shine ne fa a an zalika sai muka ƙara ta yadda su amma duk wannan bai ishe su ba sun matakazul ijila min ba'di zalik sannan suka kara daukan dan maraki a matsayin ne a matsayin abin bauta shine wannan gunki da samiri ya sassaka musu bi kama da ainihin dan marakin saniya wanda aka kawata wannan dan marakin saniyan da gwalagwalai da aka narki azurfa aka kawata shi da shi in aka daki wannan abu zai dinga tsara shine lahu kuwa faƙaru haza ilahukum wa ilahu musa fanasi suka ce wannan shi ce musu wannan fa shi ne ubangijinku kuma shi ne ubangijin musa fanasi mantawa ya yi wai ya je ganawa da wani ubangijin a can wani isra'ila ke an yi mutane waɗanda suke masu tsananin butulci da ta'annuki da girman kai banu isra'ila su ne number one a doron duniya da suka yi wannan shi ma Allah ya yafe musu inda ya ce su kashe kawunan su tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim waɗanda suka yi bautan ɗan maraki Allah ya umarci waɗanda ba su yi ba su yaƙe su suka yaƙe su aka kashe masu yawa a cikinsu sannan annabi Musa ya ƙara roƙon Allah Allah ya musu afuwa aka janye wannan umarnin ya sun matakazu al'ijila min ba'i ma ja'atumul bayyana tu fauna an jalika. sai muka yafe musu muka yi musu afwa wa atina Musa sulfanan mubina muka ba annabi Musa alaihi salam mu'jizoji masu yawa yas'aluka ahlul kitabi ahlul kitabi kamar da muka ci galiban ana itlaqin eh, itlaqin sane yahudu da nasara amma a nan karara ana magana ne da yahudawa babu nasara a ciki yahudawa su ne suka yi wannan ta'annucin su suka yi wannan izgili ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya na cewa allah ya saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da littafi kafiran mata sun yi wa manzon allah wannan tambayar su ma koyi da magabatansu yahudawa وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة shi annabi ne. me zai sa ba za a saukar masa da ƙur'ani kawai a dunkule a ci da littafin muwasa sai dai kawai sai mun yi laifi sai a ci an saukar da ƙur'ani ko in wani ya magana a cikin sai a saukar da ƙur'ani su ba su yadda ci wannan ƙur'anin daga Allah ba ne wato kawai fargabansu shine ba su a son su dinga ji ana saukar da ƙur'ani yana magana akan abin da suke suna ku tunani shi ne idan an kawo ƙur'ani a dunkule kenan abin da za su faɗi yanzu ƙur'ani ba zai ƙara sauko da shi ba za a ƙara saukar da wani wahayi ba tona musu asiri ba shi yasa suke jima a kawo ƙur'ani ne jumlatan wahida su kuma yahudawa nan ƙwaƙware suka yi don sun san cewa annabi ƙarshen zamani cikin sifofinsa littafinsa za a sauka masa ne munajjaman wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin.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 na tattaunawa tsakanin Musa da Fir'auna wala qad atayna ko Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il idda'ahum fa da lahum Fir'aun inni la'udunka ya Musa mashura har zuwa san wa'annan ayoyi da na karanta wannan ya nuna mana cewa cikin tifofi na alqur'ani zai sauka munajjama shi yasa Allah yake tabaraka alladhi nazzala alqur'ana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadira girmama da yawaita albarka da ni'imomi ta alkhairi sun yawaita na ubangiji alladhi nazzala alqur'ana wanda ya sassaukar da alqur'ani mai rarracewa tsakanin ƙarya da gaskiya domin sautari a alqur'ani in yazo ana nufin saukan abu daki daki gwargwadon bukata gwargwadon haja an gane idan kuma yazo anzala galiban ba ce dole bane galiban yana ɗaukar shi ne abin da aka saukar da shi ne a dunkule jumlatan wahida amma aka ce nazara to ya zo daban daban daban da tsaki da kito haka alƙur'ani aka saukar da shi za ka samu sura an fara saukar da shi a garin makka tun kafin manzon Allah ya hijira amma ba a ƙara su saukar da suran ba su bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ka sami sura an fara saukar da shi farkon hijira lokacin da manzon Allah ya hijira cikin surori na farko farko da suka sauka a suratul baqara amma suratul baqara ba a gama saukar da ita ba ce dab da mutuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar da kuka sani a ƙarshe tsakanin ayan da ya sauka na ƙarshe gaba ɗaya a Qur'ani a suratul baqara kuma suratul baqara shi ne sura na farko farko da suka sauka bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam zuwa Madina amma sai da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wannan ayan tsakanin da mutuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kwana tara ne ya kun ga kuma tana cikin suratul ne suratul baqara to su waɗannan saukan qur'ani kaɗan kaɗan din nan suna ganin tona musu asiri ake ba wani daga ya koyi a cikin tsakankanin duwatsu shi da abokinsa suna tattaunawa yana cewa dan da dai ina tsoron ƴaƴana da na bari in ya su za su zama matsala ko za su tarbiyyarsu zai lalace wallahi da na fita cikin dare ba zan tsaya ko ina ba sai madina sai na je na ɗauke kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ji shi abokinsa da suke tare suke ce masa in wannan ne matsalarka ina ba ka garantin cewa na dora hannuna a kan hannunka cewa na ɗau maka nauyin ‘ya'yanka tamfar ‘ya'yana ne iyalanka tamfar iyalina ne ba abin da zai same su zan ci gaba da kula da su mu kawai ka je ka hutar da mu ya tashi ya je madina Sahabban sun shi umar ya ce a kawo shi aka zo da shi ana sa ne zo da shi yana ta ɓoye-ɓoye aka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin zuwarsa annabi ya ce to ku bar shi ya taho umar ya ce ba fa da alkhairi mutumin da ya zo ba su ce na ce ku bar shi ya taho ya shigo majalisar manzon Allah aka ce me tafi da kai sai ƙarya ya ce a manzon Allah ce ka faɗan mun gaskiya ya ce na dai zo ne kaza ya koyi abin da ya kawo shi manzo Allah ya ce ba ka zauna ba kai da wani jiya da daddare ta ce banda dai kawai tsoron ƴaƴanka karka mutu ka bar su da iyalanka da ka zo ka ɗauki kaina jikinsa ya mutu nan take shi ne sai ce wallazi ba'ataka bil haqqi na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi da gani sai aboki na babu wani ko tsuntsu da wannan magana amma ya aka yi kaji wa ya baka wannan labari yace na tabbatar wanda ya baka wannan labari lallai ubangiji ne da ya cancanta abauta masa shi da ya je kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai musulunta ya koma shine Allah ya saukar da wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi zati sudur haka suna sane da wannan amma duk da haka shi yasa ba su son a suna son a saukar da Qur'ani ne jumlatan wahida don kar magana a tona musu asiri idan suna magana da zarar an ce Qur'ani ya sauko manzo Allah ya kira mutane munafiki hankalin su tashi ina gudun kar a ce yau kuma kan maganan da muka tattauna jiya shi aka saukar da ƙur'ani. to wannan abin ne ke ɗaga musu hankali suke son ina ma a ce a saukar da ƙur'ani jumlatan wahida neman da suka yi cewa a saukar musu da ƙur'ani in har annabi Muhammad da eh, annabin Allah ne to ya nema cewa a saukar masa da littafi daga sama wannan tambayan ba mustahil bane wato ba abu bane wanda ba zai yi ba abu ne wanda zai yi amma sai dai neman hanyar neman musulmi ta hanyar da ya dace a nema ba annabi ibrahim bayani ne Allah ya nuna masa da yake tare da matattu ba kuma Allah ya nuna masa annabi Musa ayyani ne cewa yana son ganin Allah kamar yadda wannan suka ce arinan Allah jahara amma bambancin su da annabi Musa shi ya nemi ne don me Ɗan shauki domin jin daɗi domin ganin ubangijinsa ya ƙara yaƙini a kan yaƙini shi sa Allah ya ce masa to shi kenan tun da ta matsa idan har dutsen da ke kai zai iya hako zai iya jurewan alhaske na ma ba wai zafi na ba to za ka iya gani na a duniya me yasa saboda ajram na duniya da Allah ya ƙaddara shi bai yi su da karfin da za su iya ɗaukar nauyin ganin Allah ba za ka shi sa annabi musa ga Allah ba wai shi ma ne mai mustashi ba ne to su ko tambayan da suke na ta'alluki ba tambaya ba ne da ake misali da ake sun ce laita ka anzanta ilaina kitaba kitaba min as-sama'i linazzada yaqina ina ma a ce ka saukar mana da littafin mu gani daga sama ya zo a matsayin mu'jiza mu ƙara imani da ke kaga wannan tambayan tambaya ce ta girmamawa tambaya ce ma'akula in Allah ya gada ma zai iya amsa musu amma sai zama tambayan da suke yar kole suke ba wai tambaya ba da suke son don su gane da za a saukar musu da kitabun minas sama'il kafir cewa kitabun za su kamar da Allah ya faɗi a akan su mushrike a cikin suratul mi'an'am ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم su ma zo su ɗau tafin su daga littafi ya sauko daga sama su ɗau tafin su riƙe hannunsu da balan ladina kafaru in za illa shirin kuɗi. da waɗanda suke kafirai za su ce kai lalle kan mun ga iya an kware wajen sihiri abinda za su ce ke ba za su yadda da cewa Allah ya saukar da shi ba shi sa lokacin da mutanen annabi eh, Isa suka nemi annabi Isa ya saukar musu da ne liyafa daga sama ma'idatan min as-sama'i ko sun nemi wannan tambaya da suka yi ba su yi shi na ta'annuti ba hawariyuna suke wannan tambayar wa'annan zababbun ɗaliban annabi Isa suka ce hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama nan hal yastati'u a larabci a wannan wajen ba yana nufin korewa bane cewa ubangijinka ba zai iya ba halla ne bi ma'ana hal ai halla rabbuka anzala alaina ma'idatan minas sama ina ma a ce ubangijinka saukar mana da wata liyafa daga sama wani jirgi na musamman kaɗaɗe mu zauna kawai mu ci shi annabi isa alaihi salam ya ce musu ba ku yadda ba ne gani suka ci sun yadda. shi yasa da ya daga hannun sai roƙi Allah yace Allahumma anzil alaina ma'idatan min as-sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur raziqin yana daga hannun kun san addu'an annabawa kai sai Allah ke karba sai Allah ya ce to annabi Isa wannan ba komai bane za mu saukar maka da ma'ida liyafa da ake da bukata amma fa akwai sharadi idan aka ga liyafan nan an kuma zauna aka ci aikin imani to za mu azabtar da mutum qala allah inni munazziruha alaikum Allah ya ce to lallai ni zan saukar muku da wannan ma'ida liyafa da kuka nema قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم أما فتو دي كافر شي بعد أي بعد ذلك بعد أن أنزلنا بايا من فوكر ذلك wannan liyafar sai kafir cewa Allah to wallahi fa inni u'azzibuhu 'azaban la u'azzibuhu ahadan min al'alamin zan azabtar da shi azaban da ban taba wani daga cikin talikai ba da haka sunan tambaya da suke tambaya ne na izgili in a da can Ban da roƙon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi. akan Allah kada ya halakar da al'ummansa da irin abin da ya halakar da ni mutanen farko da sai a amsa musu ana amsa musu kuma ba su yi imani ba sai tsaye ya a dammara su sai zama sanadiyan darɗaƙi al'umma sai Allah ya kyale shi sa lokacin da su Abu Jahal da shi da al da irin su sun zo suna ta hajjin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su wa'in bin al'as ko al'as bin wa'in cewa in har kai annabin Allah ne to a mana gudan ruwan ruwa su mana daga sama وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم سكتي والله in je wannan. mutumin da yake cewa shi annabi annabi ne na gaske to Allah ya musu ruwan duwatsu daga sama kaga Allah subhanahu wataala bai biye musu ba yi ruwan saman ba ba yi ruwan duwatsu rashin ruwan duwatsu na nuna annabi Muhammad ba annabi bane an yi ne saboda tausayawa gare su don jahili ba san da suke da sun san me zai zai auko musu da ba su nemi wannan bala'in ba domin ma'anan wannan addu'an shi ne istighfar halakarwa ne fa na gaba daya dan marawa kai da zuri'an ka gaba daya ba sauran ku ba za ka ki tsotso irin ka ba kuma shike to kuma Allah ya riga wa annabi Muhammad alƙawari ya karka addu'an ku cewa ba zai halakar da al'umman sa ba gaba daya da irin abin da ya halakar da nan farko shi yasa Allah ya ce wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihi wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ba yadda zai Allah ya azabtar da su alhali kana cikin su hakanan Allah ba zai azabtar da su ba matukar suna daga hannu suna ce ya Allah ka gafarta mana matukar a cikin al'ummanka akwai masu gafara to Allah ba zai halakar da mu ba shi yasa za ku ga maɗigo da yawa liwaɗi da yi kaza amma Allah bai mana komai ba saboda wasu bayan Allah da suke ne suke roƙon gafara sai dai kawai musibar da ke samun mu nan can kamar yadda Allah ya alƙawarin zai rubuta ɗanɗana mana sakamakon abin da muka ta amma ba zai halakar da mu gaba ɗaya ba shi kowa zai tashi akan abin da ya mutu akai ranar tashin alkiyama a nan ne Allah zai damke shi damkan da ya tashi da irin abin da ya tashi da shi akai أن تنزل عليه علي عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا يهودا فبال من أنت أدابني النبي موسى عليه السلام shi kansa bayan an bashi Alƙur'ani at-taura wa katabna lahu fi alwahi kulli shay'in maw'izatan wa tafsila ya ka musu ga littafin an saukar masa da shi ya karbo ya kawo musu amma sun ce ba za su imani ba sai duk wannan maganar Allah bane to balle kuma annabi Muhammad wanda ba yahudi bane ya za su imani da shi shi ne Allah ya ne yake faɗa mana aya ta gaba wa rafa'na fawqahum tura bi misaqihim muka ɗaukaka zuwa su akan su bi misaqihim saboda karya alkawarin da suka yi wa qulna lahum dukhulul baba sujjada kuma muka ce muku su shiga baitul maqdis ko ariha suna masu cewa ne suna masu sujjada wa na lahum muka ce musu har wa yau la ta'du fi tafsir kada ku ƙetare haddi wuce gona da iri a ranar asabar wajen kamun kifi wa akadna minhum mithaqan ghaliban muka karɓi alƙawura da dama daga gare su zalizan masu ƙarfi alƙawarwa masu ƙarfi muka karɓar da gare su amma duk suka saba daga cikin alƙawarin da muka karɓa muka ce ko zo ku karɓi abin da muka ba wa annabi musa na littattafai biyu ko da shi sai suka saba suka ce faru sami'na wa afaina suka ce an ji amma ba za a yi biyayya ba ƙarara haka suka ce wa annabi musa an ji ba za a maka biyayya ba sai Allah ya daga dutse na kori sai na ko inda suke zaune aka ɗauka dutse kawai saman su suka ga inuwan girgijen duwatsu manya-manya kawai jiran umarni a mika'il yake kawai a ce ni da shafe su gaba ɗaya da duwatsu sai aka ce to ku kafi abin da annabi Musa ya zo da shi ku duba ka karɓa to me aka yi musu ba ku karɓi littafin da annabi Musa ya zo da shi ku yi aiki da abin da ke ciki ko kuma mu sauka dutsen nan akan ku ya ya kashe ku gaba ɗaya halakar da ku shine Allah ke ba mu labari wa izna taqana al-jabala fawqahu annahu dhulla a yayin da muka ɗaukaka duwatsu a kansu dutse kansu annahu dhulla sai ta ce girgije ne inuwa ne na musamman amma sun ga bala'i sun ga halaka aka ce to khudu ma atainakum bi quwwatin wasma'u ku karɓi abin da muka ba ku da ƙarfi ku yi ko da shi annan ku dinga sauraron maganar annabi Musa suna yi suna kallon dutse kamar zai fada ta suka ce sami ina mun ji kuma mun karɓa sai Allah ya ɗauki dutsen yana ɗauke sun sai aka fara juya baya wannan na ce wallahi sami na wasai na samina wa afaina wasu sun ji ba za a je iya shi ne Allah ke ba mu labari ya ce wa ushibu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim an riga an mi an tsakantar da zuciyarsu ushribu min ashraba an shayar da zuciyarsu da bautan gumaka da son zuciya ya ka zuciyarsu ta rufe ba ta ganin komai sai abin da kawai sai ki ba ta musu suke haka son zuciya alama ce ta bada tabbata kamar yadda ya yahuda su tabbatar da kansu duk da gashi Allah ya ba su littattafai amma bai musu amfani shine Allah ke ba mu labari anan warafana ko qahum tsura wa idza akhadna mithaqa bani isra'il wa rafa'na fawqahum tsura a lokacin da muka karɓi alƙawarin bani isra'ila ko muka ɗaukata duwatsu a kansu muka ce su imani suka ce din imani ana ɗauki dukkan suka ce sun cewa Allah Shi ne Allah ke bamu labari innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra Allah ya mana tsari na irin zuciya haka da haka Allah ya sifanta eh, zuciyarsu da cewa ne ya fi dutse ke cewa Allah na sufanta zukata yana ce cikin zukata akwai zukatan kirki wanda ma ya tafajjaru min wa inna min al-hijarati dama ya tafajjaru minhu al-anhar shi thumma qasat qulubukum min ba'di ma min ba'di ma min ba'di zalik sannan zukatan su ta ƙara kekashewa bayan abin da suka gani na mu'jizan da ya bayyana na kayata matacci amma suka ƙara kafircewa ubangiji shine Allah ke ce فهي كالحجارة أو أشد قسوة زبرة بنو إسرائيل تازم تنفر دواس وجنكرتي درش كرفان الخيل الله يقول ما أي دواس وما تنفيس الخيل دون وإن إلا الحجارة لما يتفجر منه الأنهار فإن إذا تشكن دواس akwai wanda ruwa ke kowa daga cikinsa kamar irin dutsen da Allah ya ce wa annabi Musa ya dake shi kuma da aka dake shi ya ji umarni ta ce ruwa ne da kowa daga cikin duwatsu amma su an ce annabi musa ya ba su littafi ya ba su sun iri sun za ka dutse ya fi amfani wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru min al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah akwai dutsen da zai yanki jiki ya faɗi saboda tsoro da firgici da jin tsoron ubangiji kamar da dutsen tsori tsaina ya farfashe saboda girman ubangiji subhanahu wata'ala amma wayannan ana karanta musu zukatan su sai fara kikashewa take wayannan su ne banu Isra'il? dan Allah irin wayannan mutanen dan su yi hanyoyi su yi kokarin yadda za su ga sun kakkashe ko wani abu mamaki na wajen su babu tausayi a zukatan su zuciya ce san yaradiya ke kakkashiya shi sa duk inda Isra'il suka shiga to sai kaga kun yada barna a wajen sai kuma sun sa an yi ta kashe juna yanzu ku ɗauki matsalar boko haramun a najeriya matsalar boko haramun an dace ana fafatawa wanda boko haramun a lokacin suna ɗin ma'aikatu na gwamnati suna kai hare-hare sannan suna jin malamai suna kashewa waɗanda suka yi magana akan cewa abin da suke ba daidai ba ne amma daga lokacin da aka ce amerika suka shigo najeriya da su da israel an ji fitar amerika amma har yau ba ji lokacin da israel suka fita ba amma sun fita amma kafin su fita sanda suka tsara tsari plan wanda sai an daɗe sai an jiji kafin a iya magance matsalar matsalar ta'addanci a najeriya suka shuke-shuken abubuwan da za su shuka na sharri a cikin wannan ƙasa mu sannan suka koya wa waɗanda 'yan boko haram ko 'yan ta'adda mamaye garuruwa a lokacin su ne aka fara kame lokacin gwamnan amma da sun a su suka koya musu cewa a kama gari idan kuna da wasu wurare shi zai sa su aji tsoronku daga nan ne suka fara bin ƙauyuka suna kashe 'yan ƙauyukan gaba ɗaya su mara ƙauyen su kwace gari su sai sun kwace su sa tutansu baƙin tuta cewa wannan gari ya zama garin musulunci da wannan suka yada abin da za su yada har ya zama na kuma suka samu karfi na midiya aka ba su ƙarfi a midiya aka duda yaɗa ta'addancinsu ana nuna wa duniya suka samu ƙarfi masu sharri daban-daban daga waje suka shiga suka ta musu agaji daban-daban wanda ƙasa irin ta najeriya wanda kowa kawai yana duba mai maslahar ce sai a shigar da abu ta kasa ta hannun wani babba in dai za a sake mai mako don taloli ba abin da ya dame shi tun da ba shi za a kashe ba da haka aka lalata mana ƙasa aka shuka mana sharri wanda shi ne sharrin fita intiqali yanzu daga boko haram ya kuma bandit daga bandit ga sunan da abubuwa daban-daban muna ta gani kala-kala duk daga cikin irin sharrin su ne ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا daga cikin alƙawran da Allah ya dauka da gare su an ce su ne fa suka nema suna son su yi noma ana cikin jin daɗi da morewa ana cin kaji ko ka ce 'ya'yan shida wanda ma suka ji daɗi irin tattabaru da sauran su tsuntsaye masu daɗi masu maiko suke ci da su za su daga sama ga kuma ruwan dasa da suke sha ga kuma ruwan sha fiye wata mai kyau wanda Allah ya fitar musu da shi babu alaman wani datti a ciki ko kuma wani jarki irin na gishiri lami lami babu ruwa ne mai daɗi ne kuma kake so kawai ku bauta wa Allah suka ta anu ma suke so wata fito shi ke nan an yadda muku jirgi noma akwai alkhairi a cikin noma amma ku je gari kaza ku je baitul maka idan kun tashi tafiya ku shiga kuna masu jira kuna goge wa Allah akan ni'imomin da ya muku domin neman albarka saboda mahbatul anbiya ne garin annabawa ne wannan alƙawarin da aka yi da su je shi ma da suka ɗau hanyar tafiya ana zuwa ƙofar shigan ni da ƙarna sannan suka yadda za su shiga da aka zuyarta kuma za su shigan suna zuwa ƙofar shigan sai suka ce makon su ce hutsa nasir lakum aqulu hibbatun nasir lakum khatayakum ku ce ya Allah ka gafarta mana shine ma'anar hibba sai suka canza kalma sai suka ce shimfa da nuna suka ce shimfa shimfa shi ne kamar kacca kwayan alkama da sauransu su ake nufi da shimfa duk wani abu da yake kwaya wancan kalma ce aka tafi sai ne shimfa ya Allah kan tare mana kurakuranmu mu ne ma'ana shimfa sai suka ce shimfa saboda izgin sun canza zancen shine wa dukhulul baba sujjada ku shiga kofar baitul maqdis kuna masu sujjada kuna masu ce ya Allah ka gafarta mana kafin fa su shiga san da ake shekara arba'in ana gobar maya su kai shiga shi da Allah ya basu cikin ke limuwa na tsawon shekara arba'in kamar yadda Allah ya faɗa mana suratul ma'ida aka ce su shiga ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فسك إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وسمتاني ما في إيماني لتكسين تشكيم النباوة سكت قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم, عليهم الباب suka ce ku saurari annabi mu mana mu saurare shi mu shiga A wa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun tabbas kaga ba su ce wa in dakhaltumuhu mu ce fa idza tabbas wannan haka ake son imani yanzu duk abin da annabi ya faɗi ka zama kana da yaqini ba ka shakku ba ka tantama idza galiban a larabcin yazo yufidul yaqin sabani ɗin ba su ce wa in dakhaltumuhu wata kila in kun shiga shi kuma in galiban yufidu shakk da ka suka ce fa illa da kan tumuhu idan kuka shiga cikin wannan ƙasa tabbas ina fa innakum da lalle tabbas ko za ku zama ku ne masu cin nasara amma duk da haka suka ki kai suka juya ma suka cewa annabi Musa ku ji kalman da suka ce ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna fa'idu wannan magana yayi muni gaskiya fa Musa mu ba za mu je ba kana matsa mana saboda kai ka je mana kai da ubangijin ka gani yadda haƙanta wa rabbuka ka je kai da ubangijinka wannan kalma ta yi muni ta'ala Allah amma ya kulu limuna uluwan kafira subhana idhab anta wa rabbuka faqatila ku je ku yaki mai wai shi da ubangijin su sai yaki mu inna hahuna qa'id mu je muna nan anan daren ba inda za mu ci kurin haka cikin annabi Musa ya mai da ya mai da al'amarin sa zuwa ga Allah qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ya ubangiji wallahi ba abin da za nake iya mallaka ban da abin da yake da iko ban isa in sa ba yi ba a yi. ban isa in ce a bari ba a bari la amliku illa nafsi kaina kawai ni kadai zan iya ce in sake min in yi in wa akhi ki dan uwa na haro da ka fafruk bainana wa bainal qaumil fasiqin ya Allah sarrafa tsakaninmu da waɗannan mutane fasikai annabi Musa da kansa ya kira su ne fasikai kun san abin yayi muni duk irin haƙurin annabawa duk irin haƙurin annabi mota yana cikin ulul azmi kamsa din nan masu tsananin haƙuri a cikin annabawa gaba ɗaya ba wanda yake nan biyar ɗin haƙuri babu kuma wanda yake su fuskantar challenges tashin hankali daban-daban amma shi da kansa a ƙarshe har ya ce wa mutanensa mai fasikin ku dubi irin sanda yake ya tsiratar da mutanensa Allah ya ce to kyale su annabi Musa za mu dan tantana musu azaba kadan wala fa innaha muharramatun alaykum 40 sana to lalle wannan garin za ta zama haramun mamnu wato za mu hana ku shigan 40 sana tsawon shekara arba'in ya tibu na fil arzu za su zama imuwa a doron duniya su je wannan garin a koye su a ce ba garin su bane su je can suna kaza ya dame su sake gudu haka za su ta yawon hijira haka suka yi tsawon shekara arba'in su yawo ne su yawo ta su yawo sannan a ƙarshe suka dawo suka faɗi haifatun suka shiga cikin garin baitul makar kai Allah ya mana sani da irin wannan mummunar halayya Allah ya ɗauki wannan alƙawari amma sun saba wa qulna lahum la ta'du fi sannan kuma har wa yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masu don a gwada su aka ce musu to ranar asabar ba a son kowa ya fita su kowa ya haƙuri ya huta ranar asabar da aka sai ranar asabar ɗin aka sanya kifaye su fito suna ta ne shawaginku a kan ruwa kai ga kifi sai ka zo bakin teku kana ɗibar wa kaga kifi na hau maka hannu yana shiga cikin kwandonka yana shiga cikin robanka ba damanka ka sama in ya faɗa sai ka juye shi ka ɗibar ruwan ka kai tafiya za ka ɗibar ruwan mafi ta ko raki su sannan ka ɗiba dai wasu daga cikin su suka ce wannan ma akwai rainin hankali ya za a ce kifi muna ganin su haka a ce ba za mu kama kifi ba sai suka ce to bari ayi tun da duk a dai asabar bane aka ce to bari da daren juma'a kafin a shiga asabar din su je su baje ragansu ƙubiyoyinsu rincansu malinsu komansu duk suka kasa to kaga kifi kuma za su bayyana ranar asabar in sun zo kuma su ta shiga rumbunsu su su shigewa ai ta shigewa ranar lahadi sai su zo su dauki wasu mutanen kirki suka ce ku ji tsoron Allah Allah ba yi masa dabara tun da ya ce mu bar wannan abu ya ce ya haramta mana mu haƙura suka ce ina ruwanku wutanmu daban wutanku daban kowa da aljannarsa cikin muke wa juna wani lokaci suka ƙi jin maganan wa'annan mutane sai Allah subhanahu wa ta'ala shi mutum ke su akan saba wannan alƙawari ne sai Allah ya ce musu ne su zama birai Shi ne shine wasalhu anil qaryati allati kanat hadiratu al-bahr إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله يشي كتنبيت ثبات الأباني عن القرية التي كانت حاضرة حاضرة البحر dangane da التي جيفا da إذ يعدون في السبت a yayin da suke shishigi da wuce gona da iri a ranar asabar suna su istatihim shaitanuhum yawma tasbihim shur'a a yayin da kifayensu sukan zo musu a ranar asabar shur'an da yawa ko ta ina amma an haramta musu sai suka yi Allah ya ce kazalika irin yadda muka yi wa'annan mutanen nabluhum muna jarraban kowa duk wani fasiki aka aci jarraba shi da mummunar aikinsa bima kanu yafsukuna da irin abin da suka kasance suna fasikanci har ma aka samu masu wa'azi shine wa idh qalat ummatun minhum lima ta'ibuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum 'adaban shadida qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun lokacin da aka samu wasu mutanen kirki suka tsaya suna musu wa'azi wa idh qalat ummatun minhum ayayin da wasu al'umma daga cikin su suke ce musu wa idh qalat ummatun minhum lima ta'ibuna qauman lillah mutane sai suka kasu kashi uku masu kamun kifi da masu wa'azi suna musu wa'azi sauran kuma suka ja hannu suka ce mu ba ruwan an kallo ne duk abin da ya faru dai su kansu zai kare da aka kallo ku zuba ido kuna ganin fasadi da barna na yaduwa a gwakwa kun shirin musiba ne bala'i su waɗannan waɗanda ba sa wa'azi sai suke cewa masu wa'azi, wai ni lima ta'izuna qauman illahu mulikum me yasa kuke wa mutanen da kun san cewa Allah zai halakar da su kaman kai ne kaga wanda yake mazinaci ya matsa da harkan zina ko ɗan shaye-shaye ta ce wai a kyale shi to ai wannan dan dan wuta har da ke a'a wallahi sai Allah ya jarrabe kan baka sa'a ba ba a haka gara ka ja baki maka yi shiru akan ka buɗe baki ka ce lima wai gamshe ma ku kyale su ka ce dan ne kuke musu wa'azi bayan kun san Allah zai halakar da su qalu su inna masu su'alu suka ce ma'ajiratan ila rabbikum mu muna kai hanzari ne da ba da uzuri wajen ubangiji mun yi abin da mu iya za ka kowa daga cikin mu dole tsaye abin da zai iya yi na kawo gyara in Allah ya gyara dama shi ne bi gyara idan ba su gyaru ba kai ka sami sauke wajibin da ke kanka nasiha da wa'azi da shiryarwa da nuna abin da gaidin da ya kamata a ce a yi amma ka zuba ido to in bala'i ya zo kai masu yasha qalu ma'diratan ila rabbikum wa la'allahum yattaquna muna fatar mu shine Allah ya shiryar da su zama kana da wannan kyakkyawan tunani duk da mutum ka dinga fatar ina ma an ya shiryu kar ka zama kawai kana son ka gan shi a wuta ne idan aka kona shi wani riba ta samu kai idan kuma ya shiga aljanna me zai tsare maka Ko wajen da zai tsare maka na gidan aljanna abin da zai tsare maka su kai ka san ku shiga aljanna baki daya domin shi makan adam falamma ba amma nuhu an lokacin da suka wuce gona da iri suka ƙetare iyaka akan abin da aka hana su Allah ya ce kulna lahum kunu qiradatan khasi'in muka ce rai. zambirai na kuna wulaƙantattu. takinan su sun juya tun da amar ubangiji inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu bi kun sayakun sai ce Allah ce ku kasance birai sai ga su masu kamun kifin da waɗanda suke yin wa'azi suke ce bisa ake wa'azi duk suka zama birai waɗanda suka tsira a garin su ne masu wa'azi kawai Allah ya gane domin su ga hikima su ɗauki darussa akan abin da ya faru da haka Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana a nan har wa yau an ɗauki alkawari da su banu Isra'ila akan kafi kamun kifi ranar asabar amma sun yi وأخذنا منهم مكأوك القورة لتجريس ميثاقا القورة غليظا ماصل ماصل كركز القورة لأتأوك لبني إسرائيل سنة من دعوة لتشكي أكوي بيّن سفوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه amma bana nabazuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtaru alƙawuran da Allah ya ɗauka da bani Isra'ila cewa idan annabin ƙarshe cewa na tubai za su bayyana da wane ne annabin da zai zo ƙarshe za su bayyana sifofinsa za su faɗi kamanninsa irin abokansa sahabbansa yankin da zai fito an umarce su faɗi wannan da littafinsa da irin yadda littafin ke saukowa da irin abubuwan da ya kunsa a taura ya musu wannan bayani kamar yadda injila ya zo sake ƙara bayani akan haka shi wa iza akhadha Allahu na alladhina utul kitaba ka tunatar da su a yayin da Allah ya karɓi alƙawarin ma'abota littafi da tubayyinun na nasu cewa za su bayyanar da shi shi annabi Muhammad za su bayyanar da alkur'ani za su bayyanar da addinin musulunci ga mutane da tubayyinun na hulun nasu wala ba za ku koye shi ba amma fa na bazuhu sai suka koye wannan gaskiya suka koye sifofin annabi Muhammad suka ɓoye shakhsiyarsa suka ɓoye littafinsa suka ɓoye alkhairansa suka yi inkarin shi gaba ɗaya saboda hasada kawai hasadan min indi anfusihim an an hasada kawai daga gare su ta fi wala taqtumuna fa nabaduhu a zuhurihim suka watsar da abin da suka ɗau alkawari bayan bayan washtaru bihi thamanan qalila suka kuma karɓi ɗan wani abu na bukatunsu na duniya suka ce wai ba shi bane wannan annabi da ake jira don dai su samu girma domin a ci gaba da basu abin da ake basu saboda shi idan ya zama shine annabin da ake jira to duk kowane malami dole ya cire rigar malanta ya zo ya zauna a makarantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyi karatu da ka su anan suna ganin ana su tunanin wanda shi annabi Muhammad sai zai bayar suna ganin duk irin alkhairan da talakawa suke ta musu yanzu zai koma ana wa annabi Muhammad wanda shi kuma annabci bai yarda da wannan ba annabci sai dai shi ya ɗiba ya ba talakawa ba wai ya karɓa daga talakawa ya handame shi kaɗai a gidansa daga shi sai zuri'arsa ba wannan ɗabi'a ce ta banu isra'i ɗabi'a ce ta waɗanda suke ba su da manufa amma saƙo wanda yake da manufa irin addinin musulunci zai jira talakawansa a ce ya tattaro masa abu don ta masa a gida a sai shi ya yi ƙoƙarin miƙe ya nemo talakawan abin da za su tsaye da kafafuwarsu wannan haka addinin musulunci yake wa akhadna minhum mithaqan ghaliza banu isra'ila mun ci zamu magana akan su qur'ani yayi magana akan su fidda fidda ayatu daban-daban surori da yawa sun yi magana akan banu isra'ila akwai da suka da malamai suka rubuta akan su wane ne banu isra'ila daga ciki akwai littafin da babban malamin mu fadilatul imam akbar shaykh azhar muhammad sayyid al-qawi an shi shi mai rubuta banu isra'il ya rubuta banu isra'il bil qur'an al-karim tafsiri ne mawdu'i ya ayoyin da suke magana a kan yahudawa gaba ɗaya. ya tara waje guda wanda ya ɗauki su yana jin su illa filla yana bayani akan irin makirce makircen su da sharrin su yana ƙoƙarin tsaranawa da halin da ake tafiya a cikin duniya a wannan zamani namu wayannan su ne yahudawa shin mutum zai tsaya yana tunanin zai samu wani alkhairi daga wajen israel ba musamman kana musulmi waɗanda suka bi irin wannan kiyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka annabi muhammad lokacin da wannan aya ta sauka ya samu nutsuwa idan har yahuda za su yi annabi musa irin wannan to menene don sun annabi sun ce ka in kai annabin gaskiya ne ka sauka mana da qur'ani ba wani abu ne bane anan zamu dakata saboda an lokaci ya kure abinda muka karanta karanta dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya nuna mana kuskure ya ba mu gyara ba na kuma tambaya kai tsaye na Allah muke roƙarsa da sunayensa kyawa da kofin sa mafi ɗaukaka muna tawassuli da wannan zama da muka ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu ka karɓa wannan azumi da muke gabatarwa ya Allah ka azabta mu da ayyukan alkhairi a cikin wannan wata mai albarka ya Allah ka ƙara haskaka zukatanmu da haske na alkur'ani da haskaka zukatan zuri'anmu da haske na alkur'ani mai girma da sanya ƙur'ani ya zama haske cikin kabarinmu haske ga rayuwanmu, haske ga rayuwar zuri'anmu haske ga rayuwan danginmu musulmai a ko'ina suke a faɗin duniya ya Allah muna roƙonka da sunayen kyawawa da ka mafi ɗaukaka ka saƙo mana alkhairi da albarka ta inda muke zato da inda ba ma zato ya Allah ka azurta mu da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ka sako mana aminci da alkhairi da albarka a ƙasarmu Najeriya da sauran ƙasashen musulmai baki ɗaya waɗanda suke nufin wannan ƙasa tamu da alkhairi ya Allah ka yi riko da hannayensu zuwa ga alkhairi waɗanda suke nufin wannan ƙasa tamu da al'umman wannan ƙasa da sharri ya Allah ka maida musu sharrinsu akan kawunansu ya Allah ka maida musu sharrinsu akan kawunansu ya Allah ka yi mana maganinsu ya Allah ka yi mana maganinsu ya Allah ka albarkaci rayuwarmu ka albarkaci rayuwar zuri'anmu ya Allah ka albarkaci rayuwarmu ka albarkaci rayuwar zuri'anmu ya Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da ka mafi ɗaukaka ƴan uwanmu da suke hannun miyagun mutane ya Allah ka kubutar da su lafiya ya Allah ka tsiratar da su lafiya ya Allah ka tsiratar da su lafiya ka kare mu daga sharrin wa'annan mutane ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya Allah ka ba marasa lafiyar mu lafiya masu lafiya ya Allah ka azurta mu da ni'imar lafiya ka ba mu ka azurta mu da gode ni'imar lafiya da ka ba mu rabbana atina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank <laughs> you. sahaba ta wuce shawara ta nan abin nan kawai da zuke bularwa أو على الإسلام العبادة السلام عليكم مغرب غير من كيدي السلام عليكم يا عبادة الحمد لله حتى يسوي حتى إذا يا إمام Thank you.

ka ga mutumin da nake tambayan ka wancan azumin na ga shi eh ko rashin lafiya yi ranar bude wannan sun zo da wata abin nan haka jan mota shi ke tukawa da shi ne ban kashi ba shekarar da yau wuce nake tambayar ta nake kan ashe da ko ya riga mun a'a ba ba yi karatu da shi ba eh, a nan fa bai zo ba na har muka kare karatu ba ke sa nake tambayan ta cewa yana nan kuwa to sai na gashi wannan kara ya ya zo ma yau na gashi ya zo eh, ya sa kago assalamu alaikum injiniya wasu an jima assalamu alaikum salamu alaikum da an jima ku da alasa a yaro salamu alaikum السلام عليكم